A filin nishadi shirin namu na yau na musamman ne domin mun samu zantawa da wani jigo mai ba da umarni da daukan hoto amma fa mai motsi. Victor Oladimeji wanda ya shafe shekaru goma sha biyar yana harkar fim inda a yanzu suka fito da wani sabon shiri da ba a taba irinsa ba mai suna Kannywood Next Movie Star wato tauraron gobe. Shiri ne da za a tara masu sha'awar shiga harkar fim domin gwada kwazansu don shirya su harkar fim. mai sauraro dai zai so ya san yadda wannan shiri zai kasance ya take ne victor to ba mu labari wannan sabon shiri da kuka fito da shi na daukan sabbin eh, jarumai wannan shirin da muka kala mata suna Kannywood Next Movie Star wato tauraron gobe shiri ne da muka kawo inda za mu tallafa za mu ba mutane kwarewa a harkan fim to shirin kamar akwai shirin ultimate search da ake a kudu akwai irin su project fame da sauransu wannan makamaci wannan ne za mu kawo ba taɓa yi ba har tsarin yadda ake yin waɗannan haka za ku yi tsarin naku kwarai kuwa eh. saboda a ta kullum ma za ringa nuna abubuwan da yake faruwa a makarantar a gidan talabijin kullum kwanaki nawa za ku ɗauka kuna yin wannan kwana talatin kwana talatin um, a ina za a yi kenan irin yadda ka ce su project film ɗin a studio za ku yi a dinga ɗauko masu sha'awa su zo kowa ya baje kolin um, bai wadda Allah ya ba su um, alƙalai su tantance? eh akwai bannan wannan da za a ringa cewa akwai abin da ake cewa presentation mm. kullum a misali ranar litinin aka fara activities hmm. akwai da um, azin koyar da abubuwa da dama ana ka koya wannan ka koya wannan ka taɓa jan to akwai abin da ake cewa um, presentation da every weekend karshen mako kenan za a yi presentation judges za su zo su gani abin suka yi daga nan za a ba da ok wannan kayan kokari za ka tsaya wannan eh kokarin ka bai kai ba sa sauke maka ka tafi gida mutum nawa idan aka gama wannan abu mutum nawa za ku tantance in an gama tantancewa za mu ɗauki mutum talatin hmm. a cikin mutum talatin ɗin ne a cikin tsohon kwana talatin ɗin shine za mu sallami mutum ashirin da karshe zai bar da mutum goma da za mu ci gaba da arkan ana kwanan da su wannan shi ne karo na farko da kuka taɓa yin eh. ko kun taɓa yi a wannan ne karo na farko da muka taɓa yi sannan idan kuka yi za ku ci gaba da yi ne ko kuwa eh definitely in mun gama za mu ci gaba da yi kuma ban da haka ma bayan tsawon wani lokaci eh shi abun mun dora ne shekara shekara hmm. mu aje su mu su a layi mu tai musu fina-finai mu je mu nemo musu kamfanonuwa da za su ke neman suke son jarumai su yi fina-finai da wannan. To wannan shiri da kuka fito da shi shin haɗin gwiwa ne ko kun samu tallafi daga wani waje? Eh haɗin gwiwa ne a yanzu. Dawa. A misali kamfaninmu Big Multimedia da Malam Abdulkarim Moving Image a yanzu mu biyu ne. Ko da yake Victor ya ce wannan shirin haɗaka zai zaɓi mutane goma ne inda za a ba da kyautar motoci har guda biyu. A filin tsegumi kuwa frodusa Usman Ma'az ya sha fama da masassara da ta kai har sai da ya shafe mako guda a kwanci a wani asibitin kuɗi a garin Kano. Sallama sake da wuya Furodusa ya koma bakin aiki inda ya nausa garin Kaduna don ci gaba aikin fim ɗin wuta a makera. A jiya Lahadi ne aka kammala kalan kowa da gwamnatin jihar Kaduna ta shirya don karrama mawakan Najeriya na kudu da na arewa bisa gudunmuwar da suka bayar wajen tabbatar da canji a Najeriya. Shugaba Muhammadu Buhari ya halarci taron a ranar Asabar da aka bude shi an gudanar da shi a stadium din Ahmadu Bello da ke Kaduna. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.